Baka uwa. Na? Baka uwa. Uwa shekarun ka nawa? Shekarun ya sha takwas. Sha takwas. ka a hannun hukumar 'yan sanda me kai? Ni an kama ni da sukudayi. Sukudayi. Me kake yi da sukudayi? Sai da ake. Sai Kamar roba nawa aka sami ka da Roba guda ce. kome ta ta? Me um, kawo ka wannan gida? Ah, roba guda ce ko? eh kake samu shi kai? ko marusa dama ka daɗe kana amfani da ita ne? a gashi bisa rahotanni da muka samu yanzu ana ta kira daga wanda ka fito ana murnar kama ka da aka me za ka gaya ma da wannan jin mutanen unguwa ne wanda ba su wannan amma da abin da ake yi gasa ni ba ba aikata shi ba inda ni wannan hudu ban daɗe da ware ta ba inda abin da ma sa na shiga wannan hudu duk lokacin da aikin shinkafa aikin shinkafa ya lalace da mutum ya tsaya a ce ya ɗauki kayan wani shi ne nake zuwa wurin kohon marusa wurin jamilu ɗan agwai yake ban ruba guda gasa ba wanda ya ban shawara me kake ji idan kai shata da ni gasa ban taba sata ba ba sata ba idan ka sha ka shata ne ba kana shan su guda idan ba kai ma eh ina sha me ake ji to caji ake take bada caji kaman ya kaman batir an ce kuma duk ƙaurayen nan gurin ka suke zuwa suna sayan su kuda idan nan saboda su daɗin aiki a gasa nan din ba haka bane ba to mun gode